Dawo, dawo. Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. Rana zafi in na ni na koma, yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. jina gashi yau ina ta kwana zan bar gani kuna gani na godiya nake masoyana hakuri za ku yi masoyana za ku ringa samun aike na zan tafi babu saraina zan tafi ne kawai ina kuka ba zan zauna ba dawo gida dan Allah sauke kayanka ai garin mai zafi baka saba ba mai sauraro kana jina dawo dawo dan Allah ka ji zance na dawo dawo na san zaka karbi uzurina dawo dawo na so ni yanzu ana kina dawo da can an nuna ana sona na ci wuya na nuna kishina amma yau an saka na a rana mai roƙo Allah ka saka min ba zan yafe ba dan Allah sauke kayan ka, garin mai da zafi da yawa na jajirce dawo ni gani nake na yau dace na zama tamkar an asirce ashe tsabar yaudara ce bara ka je ƙarshe a takaice ban sha ma sai na yi dace wanda a da ake kwatance yanzu da shi ake kwatance ba zan kara ba tashi zan barta ni a gani na in barta zan huta ina bin kukuna ta kyamata ku burin ku ai taimako bauta zan musashe ku in kun manta duniya rawa ta yan mata mai yan fariya ya kyale ta ƙarshen ta ƙarshe ne ba mai kyau ba dawo gida dan Allah sauke kayanka ai garin mai da zafi baka saba mutane ne kira ai kulawa dawo dawo Allah shine mai canzawa dawo dawo in ka kamar kudin ka kafi kowa dawo dawo Allah mai sama zai iya kwacewa akwai na kasan yayi rikewa mai maliki abin kwatantawa Allah ya daura ka akan kowa wanda ka zalinta wadanan shi zai karba